الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لانر لتنم أكو جوات رمضان جبوا إيه الأريه 38 هجرية كما yau 29 ga watan mayu 2017 miladiya wannan shine darasinmu na biyu a tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na alkulafa'ur rafidun da ke unguwar ajeje a jihar lagos a kudu maso yammacin najeriya da muke yi da safe na mata a cikin suratul lukman alaihi salam wanda a jiya mun fara da aya ta farko zuwa ta biyu sauraka yanzu za mu kara jin karatun aya ta farko zuwa ta biyu sai mu ci gaba da fassara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف المحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك آهدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ubangiji subhanahu wata'ala ya ce alif lam Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah ne kaɗai ya san me yake nufi da abin da yake nufi da alif lam mim kamar da muka tabbatar jiya tilka ayatul kitabil hakim Allah subhanahu wata'ala ya ce lallai wa'annan ayoyi na wannan littafi wanda Allah subhanahu wata'ala ya kware ya gwananci wajen tsokar da shi ne daga Allah subhanahu wata'ala ɗaukakku ne zuwa gare ku wajibi ne ku ba abin da yake cikin su na shari'a hudan Qur'anin nan ya sauka ne a matsayin shari'a wa rahmatan kuma sa'an na rahama ne للمحسنين غمساني ما في كوتتاوى الذين يقيمون الصلاة وإنن تسكي تسكي سنة تسكي كما يد الله يؤمرني تتقوير النبي صلى الله عليه وسلم ويؤتون الزكاة كما تسكي بعد زكاة وهم بالآخرة هم يوقنون وإنكما سوء sun kakankance sun tabbatar da cewa akwai ranar lahira أولئك على هدى من ربهم للي وإنهم sun kasance a hudan min rabbihim suna tsaye akan shiriya min rabbihim ta ubangijin su subhanahu wa ta'ala wa ula'ika humul muflihun kuma lalle waɗannan su ne almuflihuna masu rabauta da gidan aljanna ranar gobe alkiyama to idan muka kalli ayoyin da muka karanta a wannan darasin tilka ayatul kitabil hakim lalle wa'annan ayoyin na alqur'ani alhakim wanda yake kai hikima a cikin sa hudan wa hikma shiriya ne kuma tsama ne lil mu'minina ga mutane masu ihsani ayat idan aka ce ayat jam'i ne na aya abin da ake nufi da aya kuma asali shine alama abin da ake sanyawa don a gane wani abu shine aya asalin larabci tun kan a sauƙi da alƙur'ani kisa da alƙur'ani ya zo ma ya amfani da kalmar da wannan ma'ana nan da Allah subhanahu wata'ala yake cewa <clears throat> ah, ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah qad ba'atha lakum هل انظر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ولما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين قال لهم نبي وقال لهم نبيهم إن الله قد وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين Allah ya ce a ba da labarin wasu mutane a bakin Isra'ila bayan rasuwa annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya aiko musu wani annabi da littattafan tarihi suka ce sunan Samuel suka ce da annabinsu to a roƙa mana Allah mana ya aiko mana sarki da shugaba da kuma da mu yaƙi da kafar kalmar Allah sai su kuna ganin ba sako bane da laifi Allah ya rubuta muku yaƙi su ce ba za ku yi ba suka ce dan ba za mu yaƙi ba gashi an koro mu daga gidajen mu amalikawa sun fitar da mu daga gidajen mu an kore mu daga cikin iyalan mu da Allah subhanahu wataala ya wajabta musu yaƙi tawallau illa qalilan minhum sai suka isi yaki dan ne suka yadda za su yaki tare da manzon Allah subhanahu wataala ce lalle Allah mutane ne da azzalumai suke karanta suke aikatawa to wa qala lahum nabiyuhum sai shi wannan annabi sai ce inna Allah qad ba'athakum taluta malika to Allah ya zaɓi taluta a cikin ku ya zama shine sarki jagora za a fita yaki a bayansa sai kuma suka tafi da ce wa malana Allah ah, ya kuna lahu mulku alaina ta yaya za a yi a ce ɗaluta bayan talaka ne a ce shi ne zai zama shugaba a cikin mu wa nanu haqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al bayan mu muka fi shi cancanta da mulki kuma Allah bai ba shi yalwar dukiya ba yace inna Allah safahu alaikum hakika Allah ya zabi tsalusa? akan ku wa zadahu kasance ga ilmi wal jismi Allah kuma ya ƙara masa yalwa da wadatar ilimi da kuma jiki wanda kuma ya ji abin da ke bukata kenan wallahu ya mulka homan ya sha Allah yana ba mulkin daga wanda ya dama Lallai Allah su subhanahu tsala ne tsala ne kuma makani. to a nan sai Allah ya ce qala lahum biyu. sai annabin nasu ya ce musu inna ayata mulkihi to in kuka so ku gane cewa shine sarki kuma na ɗanki daga Allah ba san raina ba ne to alama da za ta sa ku gane cewa shine sarkinku kuma sai amfani da aya bi ma'ana alama idan an ce aya ana nufin sign alama alamar da za ta nuna cewa shine shugaba ina ce kuma tabutu fihi sakina من ربكم وبقية من مكرة آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة to Allah ya ce za ku ga wata wata ta zo muku daga sama a cikin in ta sauka za ku samu nutsuwa daga ubangijin ku kuma in kun buɗe a ciki za ku ga akwai wani sauran abin da alu Musa wa alu Harun annabi Musa da annabi Harun ahalin su suka tafi suka bari kuma mala'iku ne za su ɗauko wannan sun su kawo shi a nan abin da muke so mu fitar da shi shi mu aya tana zuwa da ma'ana alama don larabawa ba sukan ci da alama aya tun kafin zuwan musulunci kamar yadda ɗaya daga cikin mawaƙan jahiliya wanda shi ne ko ubaid ibn al-abras yake ta neman wata mata da ya so ta a wani lokaci kuma sai ya tashi ya batta sai bata sai ya rasa inda zai same ta haka sai ya gaban hanyar da zai je gidan da ya santa a wurin wai ko ya ga gidan hankalin hankalinta ya kwanta Shi ne sai ke cewa tawahhamtu ayatin laha fa da lada ci a'wani wa wazan amu sabi'u yace tawahhamtu ayatin laha na dinga samun kuskuren alamomin da za su kai ni zuwa gidan kuma ayat alamomi tawahhamtu ayatin laha فعرفتها لدى ست أعوام وذا العام السابع ita shekara ta shi cikin wannan shi ne sukan na bakwai sannan na iya gane gida to da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce tilka ayatul kitab abu mu zo mu din ma'anar ayatu ɗin a wannan ayar hakan ce aya kuma ana nufin jama'a tsarin jama'a da kan aga jama'a sai a ce ga sunan ayat ayat ma'ana tarin gungu gungu yuya yuya rukuni rukuni kamar yadda wani mawaƙi yake cewa jina minan da dabbaini la hayya mislana bi ayatina nuzjil liqa'i qafila yake kharajna minan dabbaini mun fito minan dabbaini daga wani wuri ya faɗi sunan wurin la hayya mislana in ka gan mu ba wasu tarin dangi da suka kai yawan mu bi ayatina mun fitar da jama'ar mu nuzil liqa'al maqasila muna kora taguwa wacce take ake mata kilili wacce take ake mata barbara take haihuwa al maqasila inda suke da ayaye ko suke da ayaye halin shahid anan shine bi ayatina to a fassara aya a yayin na shari'a ta fassara biyu fassara ta farko akwai aya ta shari'a wadda Allah yake saukar da ita a cikin alqur'ani wadda Allah yake saukar da ita a cikin alqur'ani mai girma wanda su suke haɗuwa su zama sura da haka suratul fatiha tana da ayoyi bakwai suratul kawthar tana da ayoyi uku ayoyin suratul baqara ɗari biyu da tamanin da wani abu ayoyin suratul ali imran ɗari biyu ayoyin suratul nisa ɗari da casa'in da wani abu ayoyin suratu kaza casa'in da kaza ayoyin suratu kaza to wa'annan dango dango ɗin cikin sura su ake kira aya kamar da Allah subhanahu wata'ala ya kira ta a cikin alkur'ani a cikin wurare daban-daban da gaske Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma nan sakh ma nan sakh min ayatin aw nufiha na'ti bi khairin minha aw mithlaha aw mithlaha na'am Allah yake ma nan sakh min aya ba ta saukar da wata aya mai shafi ta in dai muka tashi to na'ti bi khairin minha sai mun zo da aya da ta ta alheri kuma kenan aya ta nufin abin da yake cikin alƙur'ani na rukunin jimloli wanda Allah yake sanya musu wani saƙo kamar qul huwallahu ahad aya ce thumma kaza an ce ita ce aya da tafi kowace kankanta يا أيها الذين آمنوا ila ajalin musamman إلى أجل Ita ce إذا ta آية القوة tsaho har izuwa ƙaukanta. a cikin suratu al-baqara Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ayatul kursi ita ce ayar ta fi kowace girma a cikin ayoyin Qur'ani ta fuskar matsayi da daraja to kenan sai mu ce tilka ayatul kitabi wa'annan ayoyin da suke cikin alqur'ani wanda Allah ya saukar da su wanda adabinsu ya kai dubu shida da ɗari wani abin da kaza ma'ana dubu shida da koriya su ne abin da Allah huwa ta ana yake kalubalantar mushrikai da su kamar yadda yake a cikin ita suratun rum da ta gabata insha Allah za mu zo mu kulla a tsakanin wannan da kuma abin da yake a baya ko kuma ya zanto ma'anar aya ta biyu shine abin da Allah yake bada wa mutane na kalubale wanda idan suka gan shi za su ƙara karaya su sake tabbatar da cewa akwai ranar mutuwa akwai ranar tashi wanda shi ne abin da ya kira mu'ujiza alamai suna ce mata al'ayar kauniya al'ayar kauniya ta kadariya wanda kamar abubuwan da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi Musa da su kamar miciji annabi Musa ya jefar da miciji sandarsa sai ta zama micijiya kamar in ya saka hannunsa a hammatarsa haka in ya fito da shi sai ya zama haske kamar fitila sannan Allah ya saukan musu da ruwa والجرى والقمل والجفارع والدماء ce ta الله يكفى أرسلنا إليه مكتوفانا sai muka saukar da mutanen fir'auna mutanen annabi Musa da fir'auna da mutanen saki. Nan muka saukar musu da ruwan tufana ruwa ne da ya dinke musu kanna suka zo wajen annabi Musa suka roƙi Allah suka ce ya roƙa musu Allah ya tsayar musu da ruwan bayan an tsayar musu da ruwan suka sake komawa kafirci Allah ya sake turo musu da fari an fara ko wannan ɗan ƙwarar da yake tashi ta zo ta fita lalata amfanin gonarsu suka ci koma zuwa ga Allah bayan sun koma zuwa ga Allah wani lokaci suka sake komawa ruwa sai Allah subhanahu wataala ya sake aiko musu da wato farfata du mutum da ta jikin ta sai ya farfata tana zuba wannan kuma ita ma aya ce idan da suka nemi a yafe musu aka yafe musu da suka sake komawa Allah ya turo musu kwaɗi inda ka je shirya kwaɗo an san kwaɗo ko wata sakwata suke cewa kwaɗo to shi wannan kwaɗo ɗin da ƙozo sai kawai ka je ka buɗe ruwa daga gaba ɗaya kwaɗi sun cika ruwan ka zo za ka ta inda za ka kwanta kwaɗi sun cika wurin suka nemi Allah ya yaye musu aka yaye musu suka sake komawa laifinsu sai Allah ya jarrabe su da jini sai mutum ya zo zai tara iyalinsa sai ya ganta cike da jini sai ya zo ya buɗe ruwa zai ta sai ya ga zama jini sai ya buɗe abinci zai ci sai ya ga jini suka za ki kawo wajen annabi Musa ga sai ka roƙa mana ka da abin da ubangiji ya yi maka alƙawari in dai Allah ya yi mana wannan azaba za mu yi imani da kai kuma za mu tafi bani Isra'ila mu daina azabtar da su to Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wayannan abubuwan duka ayatin mufassaratin ayoyi ne bayyanannu da ke dake kuma haka Allah ya faɗa a cikin suratu a suratul namli Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ya aiko annabi Musa da ayoyi guda tara zuwa Fir'auna da mutanensa ولقد آتينا a تسع آيات بينات واسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا Allah subhanahu wataala ya ce wannan ayat suratul Isra kenan. Wala qad na Musa tis'a ayati hakika mun bawa annabi Musa mu'jiza guda tara. Mu'jiza guda tara daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara an ba shi sanda an ba shi ya sa hannunsa a cikin hammatarsa sai ta fito da ya fito yana haske ga ga wayannan abubuwan da muka lissafa guda biyar eh, wato sauran abubuwa guda tara da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa annabi Musa wannan kun ga su ma aya kenan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Isra'ila? Bani mana an nasa an أن يؤمنوا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا Allah ce cewa sun kafirai a kalubalantar wato suna suna kalubalanta annabawa kamar yadda suka kalubalanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ce Allah zai aiko annabi kuma ya zama mutum inda an ga dama aiko mala'ika mana sai Allah ya ce to inda Allah ya dama ya ce saukar da a ce akwai mala'iku suna tafiya ana ganin su da damuwa ba a jin tsoron su Yana mun aiki da manzo da sama ya zama mala'ika to a nan sirrin annabi Musa a sirrin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a saukar musu da mu'jiza sai suka ce su wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a أو تكون لك جنة من نخيل وإنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قليلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرجيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا فيها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وبنجي سبحانه وتعالى يسير وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر أو تقرا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا kaza ke kai suka zo wajen alsama suka ce mu fa ba za mu imani da kai ba in kana so mu imani da kai hatta tu fajjira lana min al-ardi yanbu'a so muke yadda ake wahalar ruwa a maka to kawai ka kalli ƙasa ka ce ƙasa ta je ruwa ya fito in ruwa ya fito to mun yadda cewa Allah ne ya aiko ka san mu ba za mu iya ba hatta tu fajjira lana من الأرض ينبوعا أو يكون لك أو تكون لك جنة, جنة من نخيل وعنب ko kuma yanzu tun da garin maka ba gonaki sai yanzu ka gaya wa Allah na ka maka gona yanzu nan ta fito mu ga da bilai a ciki da kinabi fa tufajjira al-anhara khilalaha tabdila in yaso sai a haƙa maka korama da za ta dinga gudana a tsakankanin gonakin muna kallo mu ma mu zo mu amfana aw yakunu laka baytun min zukhrufin ko kuma ko kuma abin da muke so aw tusqiqa samaa kama za'amta alaina shi ko kuma yanzu nan ka ce da sabta fado kamar yadda kake tunanin za a halakar da mu in ta fado muka ga za mu halaka sai imani aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila ko kuma ka gaya wa Allah ka ce ya zo shi da mala'ikunsa su gayyace mu musulunta ko ya kunu laka baitun min zukhrufin ko kuma ka gaya wa Allah ya baka gida na zinariya ko ka kafi sama'i ko kuma yanzu ka hausa ma muna kallon ka je wajen Allah walan nu'mina lirrusul kuma ka hausa ba za mu yadda ba ta ta na hatta tunzila alaina kitaban da ka'u sai ka zo mana da wasiƙa daga ubangiji ya rubuta wasiƙa zuwa ga abu jahil ka musulunta wasiƙa zuwa ga wani ka ka sannan za mu yarda kun ga wannan suna nema a saukan musu da ayoyi kenan kun ga wani abin da suke nema shine ake kira aya na wani abu da Allah zai farar wanda ba a saba ganin sa ba sai Allah ya ce ka gaya musu kun subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji ubangiji ya fi karfin yi masa ka hal kuntu illa bashara rasula to ni ma shi muku ni matsafi ne ni dama ba ai shi ban ce muku komai ba face manzo ne ni Allah ya aiko ni sai Allah ya ce to kuma kasu da tuwai tsoro muke ji to me musu hakan ba sun ta mu ga sai mu sanya masa gona kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul Qur'an to amma duk da haka wa ma mana'ana an nursila til ayati ba komai ne ya hana mu saukar da ayoyi ba ba ayoyin Qur'ani ba a'a mu'jiza illa an kazzaba bi hal awwalun saboda abin da isa na farko mutanen farko sun ƙaryata mu'jiza sun ce a misali na annabi salihu sun ce ba za mu imani da kai ba sai ka sa ta dutsen nan ya fashe taguwa ta fito daga cikin dutsen kuma ta fito da ciki kuma ta haihu ranar da ta fito kuma sannan mu dinga kan nonon taguwar yace za ku imani in aka yi mu fara suka ce eh ya roƙi Allah Allah ya sa dutse ya tsage ta, dutse ya taɓa haihuwa ina zai haihu ma sai dai ya haifi dutse amma taguwa ta fito daga cikin dutsen kuma an taɓa haihuwar abu da ciki na haihuwa to kuma taguwar ta fito da ciki kuma ta haihu a ranar kuma sannan aka ce za ta dinga bin su a ba su nono amma da sharaɗi in ta sha ruwa yau yau in kuka sha ruwa gobe ko a ruwan gari ita za ta shanye gaba ɗaya to wannan aya ba ce aya ce illa an karanta da al'awwalin ta Allah cewa atayna na naqata fa zalamu biha mun ba wa samudawa taguwa al'aya ta taguwa amma sai suka karyata Allah cewa ma nursilu bil ayati illa tahwifa ma in kaga mun saukar da mu'jiza to muna so mu tsoratar da mutane ne to anan kuma kun ga al'ayat tana mu'jiza to a nan, kun ga waccan tana nufin abin da Allah yake saukarwa na alƙur'anin da ake karanta wata kuma ta nufin mu'ujiza ko to ba lallai sai mu'ujiza hatta wani abu ma da in ka gani za ka ƙara gane cewa sai Allah subhanahu wata'ala kamar dare da yini da wata da rana duka ayoyi ne kamar da Allah subhanahu wata'ala ya والشمس والقمر Allah ya ce daga cikin ayoyinsa yini da dare, dare da yini, wa yake zuwa da su Allah ne. A yau da duka turawan duniya da kafiran duniya da kai a za su haɗu, su ce to muna so mu kalubalanci Ubangiji za mu hana dare zuwa. Sun isa su hana dare zuwa. Shekarun baya, shekarar 2015 a watan oktoba aka ce za a yi black out aka ce za a yi black out aka ce saboda za a samu wani hatsari tsakanin junior zenith da kuma mass ne wanda za a samu za su ci karo da juna za su yi da ambaliya na helium shi kuma helium din zai zo ya takura wa rana ita kuma rana za ta dinga kokarin feso na nitrogen domin ta samu laifin din yanayi wannan zai sa ta yi tagaji tagaji za ta koma bulu ta koma bulu kuma daga baya za ta yi irin na wani lokaci wanda za ta shiga tsakanin duniya da haske wanda za a yi black out na awa kaza wanda kuma inda an yi black out din da daga sani da shi kenan a cikin awa ɗaya gaba ɗaya duk wani fili na duniya zai mutu saboda zai rasa tafis na abincin da yake a nan kuma da duka wani da numfashi numfashinsa zai tsaya duka wani abu da ka san yana amfani da sola zai ga da duniya gaba ɗaya za ta tashi turawan duniya da suka zo da aka danganta abin da hukumar nasa aka dinga tsoratar da mutane a yin program kan shirye-shirye da a ce kai teknolojin da za a iya hana yin blackout out da a lokacin sa za su ce to shi kenan za mu samar da alternative za a samar da abin da zai zama shi ne zai maye gurbin wannan black out din amma an kasa kawai sai aka ce za a yi za a yi dare biyu dan haka kowa ya siya mai siyan truth light yana siya mai siyan abinci yana siya saboda ba wanda yake hana dare zuwa kun ga dare aya ce ta Allah da take nuna cewa lallai akwai Allah subhanahu wa ta'ala to idan muka ɗauki wa'annan ayoyin da muka kawo da wasu ma da bamu kawo ba za su nuna mana cewa ayar Allah kala biyu ce aya wacce take ta halitta akwai kuma aya wacce Allah yake saukarwa a cikin alqur'ani tambaya anan Allah yake tilka ayatul kitabil hakim tilka ayatul kitabil hakim lalle wa'annan ayoyi na littafi al-hakimi littafin ne ke kai wajen saukar da alhakim asali an samo shi daga alhikma amma an ce alhakim ana nufin almuhkam almuhkam kuma tana da ma'ana biyu wadanda ta farko ya zanto abinda aka tabbatar da yin aiki da shi don haka a za mu bibiyu da da aka sauko. kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ga cewa zuwa yanzu gaba ɗaya an shafe aiki da su ba ɗaya Allah ya saukar da Alkur'ani ya zama muhaiminan ala al-kutub al-munazzalati qablaha amma shi Alkur'ani sai ya zallu muhkaman ba zai gushe yana nan wato a yanayin da halin da za a ci gaba da yin aiki da shi har a nan isa to Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim da Allah a gina surutu jama'a ana karanta alkur'ani ba a surutu masu aiki su yi aikin su in za a yi surutu a kowace da Allah a yi kada Allah ya yi fushi da mu a ubangiji subhanahu wata'ala ya fitarta littafin sa da suna al-hakim littafin da yake yana nan za a ci gaba da yin aiki da shi kamar da Allah ya gaya mana hun minhu ayatun muhkamat akwai ayoyin suna nan dalla dalla ciki ciki da an karanta su za a fahimci shishan mutashabihat kenan sannan kuma zai iya zama al-hakim bi ma'ana al-muhkam da yake nufi ne littafin da ba za ka taɓa ganin kuskure a cikinsa ba tsakanin littattafan mutanen duniya Kuma idan ka kalle su sai ka ga ko ba ko ba sai ka samu tafka da warwara yanzu da za ka kalli Bible ake sa littafi mai tsarki idan ka kuma ya kalla sai ka ga da za ka ɗauki littafin Yohana ka haɗa da littafin Murkus ka haɗa da littafin wato ainihin Luka to sai ka in ka auna sai ka ga ba daga wajen ba daga guda ɗaya take ba abinda Luka yake magana daban da abinda Yohana yake magana daban kuma abin da tuta yake magana fitrus kenan kuma sannan in ka ɗauki wasiƙun bulus zuwa ga ƙasashe da garuruwa sai kaga daga ji ka san wannan magana da Allah take ba in an tashi wajen fitan ta sai a yi magana iri daban-daban kuma maganganun da ba zai yi a haɗa su ba ba alƙur'ani ko da ya saba wajen bayani wato wajen kawo kalmar an ka tashi ga magana ta kamar misali mutum ya ce maka tuguna, to in ce maka sunkuya a dai ma'ana ɗaya ba ce in ya ce maka duka a ma'ana ɗaya ba ce in ya ce maka rage tsayi a ma'ana ɗaya ce in ya ce rankwafa a ma'ana ɗaya ba ce kawai dai bambancin nani da kalmar ne in an ce bamba jarar in an ce bamba jasar sai ga tun ma'ana ɗaya ce sannan an kware wajen sa shi sannan ka karanta in ka duba alqur'ani in zai kawo maka isa da labari duk abin da ba sai an ambace shi ba ba zai ambace shi ba yanzu labarin annabi Yusuf ana fara samun labari cewa ga su uwansa sun haɗu sun yi bikin a gaya mana san da je wajen a sai a gaya mana kawai sun zo wajen baban sun ce malaka la ta amanna ala Yusuf kawai a gaya mana sun tafi su je su a rijiya sai a gaya mana cewa makiyaya sun zo sun zira gugansu sun kamo kawai sun kaga Yusuf a gidan a misira an siyar da shi kawai sai muka ji labarin rikicin su da masu gidan kawai sai muka ji labarin su a kurkuku kawai sai muka ji labarin sarkin garin ya yi mafarki kawai sai muka ji labarin an fito da shi daga kurkuku kawai sai muka ji labarin ya zama sarki kawai sai muka ji labarin an dawo da yan uwansa sun zo bishira a takaice amma ya tara da labarin da cikin za a yi ta a cikin ana yin ofisar ofisar ba a iya tattaka abin da Qur'ani yake so ya faɗa ba. kuma kina akwai kwarewa a ciki idan za a baka labarin wuta sai an baka labarin da dole sai ka ji tsoron idan in za a baka labarin aljanna sai an gaya maka labarin da dole sai ka kaunace ta idan za a yi maka labari sai kai sallah sai a baka labarin da za ka iya haka wajen saukar da shi ma aka dinga saukar da shi gradually ba a fara cewa kar ku yi zina ba ba a fara cewa kar ku sha giya ba sai da aka yi ana musulunci wani yana musuluncin kuma yana shan giyarsa a hankali a hankali a hankali aka dinga saukar da ayoyin da masu hankali suka fara janyewa suka fara janyewa na aisha ta ce ba an saukar da cewa kafi zina ya za ba za mu daina zina ba wani zai zai ce to fa zan musulunta amma da sharaɗi ni ha ba zan iya daina zina ba hankali sai aka dinga koyawa mutane a cikin Qur'ani muhimmancin kare nasaba muhimmancin mutunci da kiyaye mutunci haramcin kusantar mutum da ba har aka zo kan lokacin da aka ce wala taqrabu zina kuma akwai kwarewa kenan ko shi zan tilka ayatul kitabil hakim sai zan to lalle waɗannan ayoyi da muka saukar da kuma ayoyin da muke yin bayani na mu'jiza a cikin alqur'ani dukansu al kitabil hakim na wannan littafi wanda yake al hakimi ƙwararre wanda aka ƙware wajen sanya shi Wani ya ka za a fahimci wani abu ba a fahimci komai ba saboda tilka kwaya kitabil hakimi rabin zance ne na rabin ne kamar misali in zo yanzu in shigo wannan wajen sai in ce ka ga wa'annan matan bayan Allah da suka shigo masallacin nan suke sauraron tasiri sai shiru na mutum ne za ku ce sai to wannan mutum da yake so ya ce ka da su wa'annan mata ma'ana ne me ƙarshen maganar ka faɗi subject where is the predicate me ƙarshen bayanin aina al-khabar hada al-mubtada aina al-khabar to anan wajen bayanin khabar din ayatul kitabil hakim تلك شين اسم الإشارة آيات المشار إليه شيخ عيدو دفع مبتدا وهو مضاف الكتابي المضاف إليه الحكيمي كل كلمات من الكتاب توميي malamai suka ce ayatan bayanin Allah bai bayani ba amma ya san za a fahimta ana tilka ayatul kitabil hakimi wa'annan ayoyin na wannan littafin da aka kware aka gwanance wajen saukar da shi wani aiki da shi zai kare ba lallai daga Allah yake kuma in kuka yi riko da shi za ku samu rabauta abin da ake so a ce maka kenan musamman da za ka koma suratul rum a cikin aya ta hamsin da bakwai a suratul rum Allah ya yi wani bayani da za zamu iya fahimta haka Allah ya ce wala qad darabna lin nas wala fi hadha al min kulli masal ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين إن أنتم إلا ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون أيكم kun gani ko a jiya bayan shafin zaku ga aya ta 57 a ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن في كل مثل aiki samun buga wa mutane misalai iri da kuma lokacin wannan alqur'ani Shin ne shirin imani shi shirin alqur'ani ya kamata ya yi imani wanda ne ba kuwa yi asara ya Allah ce to wala in ji ita hun bi aya da za ka zo musu da aya la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun kafirai za ka ji wallahi suna cewa ku dai mutane ne kasatu to ina ayoyin da inda an zo musu da su za su faɗa ta sai Allah ya ce to alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim ga ayoyin nan za mu karanta musu kuma kenan akwai alaka tsakanin waccan surar da wayannan ayoyin sai ta ayar da wata hamsin da takwas Allah ya ce kazalika kuma Allah kazalika kuma Allah ala qulubil ladina la ya'lamun واصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون Allah ya ce to amma kazalika yatbahu Allah ala qulubil ladina la ya'qilun la ya'lamun dama haka Allah ya ce sanya riki da zukatan wa'an ba su saniya ta hakikanin masaniyar me zai je ya dawo ga abin da ya sakamakon ubangiji ta kasance da su inna wa'adallahi haqqun lalle alƙawarin da Allah ya yi na azabtar da wa'anda suka mutu ba su tuba ba gaskiya ne da kuma ba da alheri ga wa'anda suka Allah suka ayoyin Allah suka manzon Allah gaskiya ne wala wala yashfi fanna kallazina la yu'minun kada wa'anda ba su da yakinin tabbas alƙiyama za ta zo yashfi fanna ka raurauka ta su sa ka abin da aka kwanta masa Allah ya tilka ayatul kitabil hakim lalle wa'annan ayoyin littafi alhakimi wanda ta tabbatacce ƙarni wajen jero bayanai wanda kuma in aka bi shi hudan hudan wa rahmatan lil muhsinin shi alqur'anin nan hudan shari'a ne ai ma'ana Allah ya saukar da shi ya zama hakim ba wai kawai don burgewa ba sai don ya zama shari'a domin da yawa littattafan ɗan adam ba ana yin su ne don shari'a ba yanzu a 2006 littafin da fi kowane littafi ciniki a duniya shi ne wani littafi da wani mutum ya shi sunansa Dan Brown sunansa Dan Brown wannan dan brown din kusan ya saba yin littattafai kuma da ban sun samun karbuwa a duniya ya sa wa littafin da bijinsi ko da fara bijinsi da larabci muna ce masa kifrat bijinsi wanda a cikin littafin ya tsara wani abin da ba a taɓa ganin mutum ya tsara shi ba ya ba da labarin cewa akwai wani gidan tarihi da wani mutum tsoho yake gadi a cikin gidan tarihin wannan mutumin kaɗan sai aka tsinci gawarsa a jikin gawarsa kuma sai aka ga wani allo an yi rubutu da wasu alamomi da zauranci wanda wannan zaurancen su ne su ne su ne wanda 'yar wannan jikan wannan mutumin su tashi a kan sai sun ga yin ma'anar wannan rubutun da aka yi an je an warware gare da abawa suka haɗu da wani ma'aikacin wannan gidan tarihin suka dinga yawo da bincike a garin bincike ma har aka gano wai annabi isa ya taɓa yin aure kafin ya mutu a ra'ayin kiristoci kuma sannan ya auri wata matar sunan ta mary magdalene kuma har ta haifi ma ya wata ya sunan ta sara ita kuma sara din har ta gudu ta tafi can kudancin faransa ita ma har ta haifi ɗa wanda ɗan shi ne daga baya danginsa suka zama sune ne sarakuna na turai yan kirkita tunanin mutane ba wai dan yana so littafin nan ya canja wa kiristoci ayyuki ba wanda littafin yana fitowa daga fafa Roma a Vatican aka saukar da fatawa ta haramta karanta shi da kirgisi idan aka haramta shi a Italiya aka haramta shigar da shi kasar Holland aka haramta shigar da shi kasashe da yawa amma ana fara haramta shigar da shi har su Jordan su ina ne nan ka ce ne wannan tsarar da kwafi miliyan shida kuwa miliyan sittin har da kwamitin da aka yi aka yi tafiyarwa ba ba bisa ka'ida ba littafin ya samu karbuwa aka ce shi ne har zuwa yanzu littafin da ya fi kowane littafi kasuwa a duniya banda qur'ani banda riyadu salihin a wannan littafin na da da jinsi kon to amma mai littafin ya kure wajen iya iya iya ruwaya sai dai amma shi ba yake da shari'a ba a'a ba muna karanta littattafai da labarai ba irin su dare dubu da ɗaya alfu dailun walaila yanzu akwai nobel da ake yi irin nobel na soyayya ko a ciki za a haƙaito maka wata wani abu na rashin jin daɗi da damuwa amma ba wai so ake fara shi ta ɗauki abin da yake ciki ba daga shi ne littafin wata ya yi ne kawai don ya samu kuɗi wani zai yi littafi na ƙarerayi da ya ƙunƙuna kawai domin ne Bayan kuma ba sai da mutane ko ne samu kuɗi amma alqur'ani shi Allah ya sauka da shi ne alhalin kasancewar sa hukun ya zama shari'a da haka ƴan uwana iyaye na mata duk wanda zai karanta alqur'ani to yi kokari ya nemi shari'a da take cikin alqur'ani yasa ya tabbata a cikin hadisin sayyidina aliyu Allah ya kare da a gare shi wanda yake cikin sunan ibn da waninsa sanadin da la ba'sa bihi insha Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cikin da za su faru a ƙarshen zamani sai Allah subhanahu wata'ala sai manzo Allah subhanahu wata'ala ta kuma shi ya rasula in ka tuntunan sun faru ya za a yi samu mu tsira me za mu rike mu tsira cikin kitab Allah rika littafin Allah ka dinga jero abubuwan da ke cikin littafin Allah da suke man qala bihi sadaq duk wanda in zai yi magana yake kallo alqur'ani ya faɗa abin da ya faɗa to yayi gaskiya wa man hakama bihi adal duk sarki da jagoran zai hukunci da alqur'ani to za a kira shi mai adalci wa man du'iya ilaihi duk wanda aka kira shi zuwa ga alqur'ani faqad hudiya ila siratin mustaqim hakika an shirya shi zuwa tafarkin da shi saboda shi alqur'ani shiriya ne wannan batun shirya ubangiji ya faɗa a wurin da ba a cikin wa rahma kuma qur'ani ya zama rahama halin kasancewa su rahama hudan wa rahmatan za ku ga da hudan da rahmatan dukkan su kowanne faduwar wasali sama ne da shi domin ya zanto hal ne ai an saukar da alqur'anin ya zama an kuɗe wajen saukar da shi alhalin kasancewa su da shirya da shiryawa shirya ne kuma rahama ne ta yaya zama rahama saboda alƙur'anin da Allah ya sauka da ɗaukakan mu gaba ɗaya da alƙur'ani ne za mu riƙe mu kira ranar alƙiyama shi za mu karanta a cikin kabarin mu ya zo ya taya mu barci da shi ne ranar alƙiyama a gaban ubangiji zai zo ya cece mu wanda duka akwai dalilai a kan nan maganganun da na faɗa muku a sau da lokaci ba lallai sai mun faɗi kowane dalili ba. Hudan wa rahmatan wannan wannan bakin da kake ji Allah ya karanta Ya ka shi yasa duk wanda aka rawaito kira'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen su hadisin ɗaya cikin rawaito wa rahmatan amma an samu a kira'a ɗaya kira'a amza wanda shi ma tabbas an ji manzon Allah ya karanta shi kuma rahama ɗin ana masa rufuwa a cikin hudan wa rahmatun zai zanto kenan hukun wato tafsirin zai ɗan canja canjin da zai tafi ne ba sai mun ɗauki wannan ayar mun haɗa ta da ayar wasu rum sannan ma'anar za ta fito ba sai mu canja ma'ana sai mu ce Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakimi lalle wa'annan ayoyin da ke cikin wannan littafin wanda yake ƙwararre kudan su ɗin shirya ne wa rahmatun kuma rahama ne kuma kike nan zance ya cika ko zance ya kamata da wannan tafsirin da tafsirin na farko duka ɗaya ne kowanne in ka fasa aya ta shi yi duki ko manzan Allah ya karanta a haka shi zan to hudan wa rahmatun kabarun ne ne musu da musu da kuma shine duka ayatul kitab al-hakim an ko hudan wa rahmatun lil muhsinina da mutane waɗanda suke masu kyautatawa al-ihsan in an ce al-ihsan shine yin daidai ko kuma yin abin da ya dan haka shi yasa idan mutum ya kyautata maka sai ko wani abu ka bashi ko ba hauce sai ce yi masa ne lisani a ka kyautata maka? to amma a yare na shari'a idan aka ce al islamu to wata martaba ce da daraja ta addini wanda wanda ya kai ta to ya kuma malibi shine mutum ya kai yanayin da ya kauta wa Allah ganin yake kamar gashi yana ganin Allah manzo Allah ce fa in lam takun tarahu fa innahu ya'aka to waɗanda suke samun shirya alqur'ani su ne mutirin waɗannan mutanen waɗanda babu bambanci a wajen tsakanin fili da ɓoye ni yanzu misali ina masallaci za ku wannan alama ta da yanayin nutsuwa ina ga ku da yanayin nutsuwa amma wasu daga cikin mun aka bar masallacin aka koma kasuwa sai ai ba a masallaci ake ba ai a kasuwa ake na ta za su iya cin amana za su iya yin ƙarya za su iya yin abin da Allah ya haramta a kasuwa wata kuma za ganta a masallaci ba ta da matsala a mu'amalarta da mutane ta ma da mutane ba matsala amma tana da kishiya a cikin gida in an zo gida kuma wannan za ta yi amfani da dukkan ƙarfin Allah ya bata wajen yi abin da take ganin kwatar yanci a ba magana Allah da annabi kawai a kyare ta ita ta kwaci yancin ta amma da za a ji labarin ta a islamiyya ba za ta so a ji labarin abin da take a gida ba ko in sun ka aiki ita da mijinta za ta iya zagin za ta iya gaya masa magana ko kuma wani in ya keɓe shi ta zai iya tabba aikinsa inda a cikin jama'a ne ba zai iya ba ashe kenan ana ɗan jin tsoron mutane ba a jin tsoron Allah to wanda ya zan haka ɗabi'a su ba lallai ya samu shi da ƙwarƙani ba wanda zai samu cikin alƙur'ani ne wanda ce bauta wa Allah ko ina irin bautar sa Shi ne wanda ya ce kyautata wa mutane saboda sun cancanta a kyautata musu kawai don sun kyautata masa kawai ba akwai mutumin da a yanzu haka in ka kyautata masa in kuna shiri to zai yi amana in ya ganka da wani kuskure ma zai kawai ba zai kai mutane su sani ba amma fa da zarar kun yi faɗa to a lokacin ba kuma wulaƙantacce irin ka ɗan sirrin ma da ya naka a daɗewa an zai zai tona wannan bai zama muhsin ba akwai mutanen da kuma su kawai suna iya kyautata wa inda suka sani amma mutum mutum ba su kyautata masa ma to wani ba lalle ne su fa'idin da kibiyar alƙur'ani ba to amma tambaya a kowa ne yake zama muhsin ba kowa ne yake zama muhsin ba to dole sai musin ne kawai zai shiga aljanna ba dole sai musin ba domin addinin musulunci yana da martaba uku martaba ta farko al'islamu shine ne an tu'mina billahi wal yawmil akhir wa tuqimu as-salah wa tuti az-zakah wa tasumu ramadan wa tahujja al-bayt min sa'ati ilayhi sabila ba shi musulunci ba al-iman kuma an tu'mina billahi واليوم وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره الإنسان كما أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه تزارا mutum ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi da bamu ga zuciyarsa ba muka ga yayi sallah yanzu zamu ce ya musulunta amma gwargwadon aikin da yake yi ka'idojin musulunci gwargwadon imaninsa haka musuluncin mu duk ɗaya ne amma imanin mu nawa ne ya fi nawa ne? wanda yake yin na farlu yayi na filoli imanin sa ya fi yawa wanda yake yin abin da Allah ya ce a yi gaba ɗaya kuma yake barin abin da Allah ya ce a bari gaba ɗaya ya fi kowa imani wanda kuma shi duk abin da Allah ya ce a yi yana yi kuma duk abin da Allah ya ce a bari ba yake bari zai yi sallolinsa ya yi na filfilinsa ya yi komai amma ɗan iskanci ya samu yana ɗanyi kafir bai zama kafiri ba a da ahlus sunna amma mumini ne sai dai yana da wani abu na matsala akwai kuma wanda shi kuma ya yi musulunci ya yi imanin amma shi inda fi ƙarfi ba zai zina ba ba zai sata ba ba zai karya ba ba zai gulma ba duk abin da Allah baya so ba zai ba ba kuma zai iya makara a sallah zai iya haɗa salloli ma shi kuma su shi ne ya yi abin da Allah ya ce a yi shi ne in ji wahala ce sai yana yaƙi da zuciyarsa sai shi ma wannan ba za a ce an kore shi ba mu ba a communication din mutum a musulunci a ce an cire shi sai wanda shari'a ta cire da kanta sai kuma wanda shi kuma rabi da rabi ne rabi abin da Allah ya ce a yi ya ɗan yi wani ya kasa yin wani abin da aka hana ɗin ma kuma ya ɗan bar wani wani kuma ya ce to a hankali a hankali shi ma wannan yana da imaninsa a inda yake yin daidai inda baya yin daidai kuma ba shi da imani amma shi kai matsayin a ce masa musin ba to a nan shin wannan zai iya shiga aljanna amsa shi ne zai iya shiga aljanna amma zai iya gamuwa da matsala duniya da lahira to shin wannan zai fa'idanci da alqur'ani zai iya fa'idantuwa da shi kamar da zamu je ayoyi na gaba ba wanda kuma yake kawai musulmi ne amma duk abin da musulunci aka yace ba lallai ne ba shi ma yana da matsala amma zai iya shiga aljanna da shi yasa kan Allah ya tantan mana da hankali sai ya haɗe wa 'yan ɓangarorin guda uku yake hudan wa rahmatan lil muhsinina ce mana suwaye al muhsinun الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون alhamdulillah kun ga anan sai aka haɗa musulmai da mu'minai allazina yuqimuna salata dole wanda suke kai da sallah Sai da sallah baya cikin rukunin musulunci wa yu'tuna zakata suke ba da zakata baya cikin rukunin musulunci yana ciki to wahum bil akhirati hum yuqinun sannan kuma su ne sun yadda akwai lahira shi kuma imani da ranar lahira yana cikin rukunin ne imani haka kuma nan da musulmi da munini da mutuni duka za su fa'idanci da alfa'ani saboda aka da zaran mutum ya musulunta to kafin ma ya kai ga marhala ta imani zai iya samun shirya ta alqur'ani zai iya samun shirya ta alqur'ani sai ka tawakar da mutanen da suka zo wajen da sallallahu alaihi wasallam suka musulunta أنت شكا مسلمين كفارة ومن إيماني في الله قالت الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم wayannan ƙauyawa da suka zo wajen annabi sallallahu sun zo su kalubalance sun zo da mawaƙin su zubair bin fadar sun zo da yin hudba duka aka kure su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka kure su suka rasa yadda za su yi a ƙarshe Hassan bin Sabit ya kira su zuwa ga musulunci ya ce, wala ta taj'alu lillahi jiddan wa aslimu wala ta ta ziyyan kadiyal a'adimi sai suka musulunta suka musulunta to a ranar za su koma sai suka dinga tashi kenan mun yi imani sai Allah ya ce kullam tu'minu ba ku yi imani ba tukun walakin qulu aslamna ku ce dai eh, mu musulmai ne walan walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum tukun na imani bai gama shiga cikin zuciya ba sai yaushe wa in tu'i'u Allah wa rasulahu imani tukuna sai kun yi wa Allah da manzon sa to idan ku yi wa Allah da manzon sa to imani ya tabbata la yalitkum min a'malikum shay'a Allah ba zai kauye muku kuma cikin ayyukan ku ba saboda haka ƴan uwa a nan shi alqur'ani shiriya ne ga wannan bangarorin guda uku shi ne ce shiriya asalin aka ce shiriya ana nufin a nuna maka abin da baka sani ba shi ne shiriya ba kamar misali allurar mutum ce ta faɗi a allurar mutum ce ta faɗi za ka kirce sai kudu alhali kuma tana gabas sai a ja ta nuna masa gabas to an shirya da shi zuwa inda allurar ta wannan ita ce shirya to amma a shari'a an aka ce shirya ana nufin abubuwa guda hudu ɗaya kai shirya wacce take jamammiya? wadda hatta dabba ma Allah yana bata shi da Allah ya gwada maka yadda za ka rayu ba za ka mutu saboda ka rashin gane yadda za ka rayu ba kaka a yanzu tafiya ko tinkiya a Allah tana haihuwa ne ke tafiya da ta haihu kafin ta gama suke shi ke tafiya karkashin ta yake tafiya wa ya gaya masa cewa nono a karkashin ta yake Allah ne ya nuna masa ya shiryar da shi da an haifi ɗa uwar tana ɗaukaci tana rungume ta a ƙirji zai fara buɗe bakinsa wa ya gaya masa ba ta hanci ake cin abinci ba Allah ne nuna masa maciji da ya zo wuri yake neman rami wa yake nuna masa inda ramin yake Allah ne yake nuna masa kuma Allah sai ya ɗauki mutane sai kowa ya ba shi shirya irin ta yanzu duk inda ka kai ga binciken in kai ba likita ba ne in mutum ya zo ya gaya maka rashin lafiya ba lallai ka gane ba likita bai cika bincike ba wata ba kana zuwa sai kawai Allah ya sa ya fahimci cewa lalle ga abin da yake damu yanzu da da wayan mutum za ta lalace ya kwance ta ko duka littattafan da ake magana a kan yadda ake gyara waya ya yi ta ya ta duba sai ya kasa gyara. amma an samu wani yaro ne gyaran waya wanda bai je makaranta ba ma ina zuwa Allah zai sa a tunaninsa cewa ko kaza ne ko kaza ne ko kaza ne da ya yi wannan injin sai ya wancan sai wannan wai ke ba shi wannan damar dan Allah subhanahu wataala shine Allah da ke zaka wanda wallazi qaddara hada shi ya sanya kowa kaddarar rayuwa kuma ya nuna wa mutum hanyar da zai biya rayu an fahimci wannan wannan ce al-hidayatul amma tambaya shin Qur'ani yana ba irin wannan shiriyar yana bayarwa duk mutumin da ya karanta Al-Qur'ani za ka ga gabarin yake da wanda ke karanta Al-Qur'ani ba za ga rayuwarsa tsaf yake za ga shi yana da tsari za ga shi ya san abin da ya kamata ya san abin da bai kamata ba za ka ga ko cutar da shi ba a isa aisa yasa Allah ya dan Umar lokacin da ya kawale wato wayan tsageru a lokacin da lokacin a cikin tabi'ai da suka fito suke ganin sahabbai ba su iya ba sun yi kuskure suka samu Abdullahi dan Umar suna tattaunawa da shi sai Abdullahi dan Umar ya gaya musu yadda take al'amari sai suka ce kai matsala ce ba sa fahimta ba gane ganewa sai ce la ilaha illallah zuciyar da ta haddasa littafin Allah a cikin ta ganewa ka gaya min wani abu ne wani ɗan adam zai fahimta wanda ya haddasa Qur'ani zai fahimta ko a makaranta ne idan ka ya haddasa Qur'ani ya shiga makarantar boko za ka yi mamakin yadda za ka ga ya fi kowa sama ka je ka duba scientist ka duba scientist wanda ya haddasa Qur'ani masanin kimiyya da aiki ka ga tsarin sa daban da wanda bai haddasa Qur'ani ba. Shirya ta biyu ita ce shiriyar ta take faruwa sakamakon a nuna maka hanyar da za ka bi wannan kur'ani ya ƙunshi kaso mai ɗauka na wannan shirya. shi ne a koyar da kai a nuna maka hanya yasa Allah ya kira manzon Allah salama da sunan mai shiryawa wa inna ka la tahdi ila siratin Allah ya ce da manzo Allah sama hakika kai kana shiryawa zuwa tafarki madaidaici kuma bayan manzo Allah sallama sahabbai suka ci gaba da shiryawa yanzu kuma malamai suka ɗauki wannan salon da sahabbai suka ɗauka da tabi'ai da tabi'i tabi'ina yasa in Allah ya so ka da alheri in Allah ya yi ka a ake karatu don ka samu shirya yanzu mutanen da suka ɓata bisa suka ɓata galibin su rashin karatu ne to babu abin da zai baka karatun da za ka shiryu ka gane ata da shirya irin ƙur'ani ya ka ƙur'ani hudun shirya ne ma'ana koyarwa ne ga mutum domin ya fahimci hanyar da zai biya tsira ya ta rayuwar duniyar ma an ce an zo wajen wani malami aka ce masa kun ce ƙur'ani komai akwai yace eh ƙwarai da gaske yace ka gaya ne a Qur'ani ina aka yi bayanin cewa kwanon alkama nawa ne zai yi gurasa ɗari akwai a Qur'ani yace eh mana ai eh mana kwanon alkama nawa kamar yanzu mace kwanon fulawa ne nawa zai yi gurasa ɗari Kwanan kwanon shinkafa nawa ne zai yi waina ɗari yace bismillah mu tafi ina zuwa ya ka samu wata dattijuwa mai waina aka ce hajiya mai waina ta ce na'am kwanan alkama nawa ne zai gurasa ɗari ta ce kwano kaza ne ta ce gashi nan a a yana hankali mana a qur'ani na ce maka ita daga inda Allah ce fasalu Allah ce ku je ku tambayi wa'anda suka sani in ku ba sani ba. Sai Qur'ani ya ba mu damar mu je mu koyi ilimi kenan. Ya ƙur'ani hudan shiriya ne ga musulmai masu ihsani masu imani. Shirya ta nawa kenan ta ko wannan ita ce shirya ta guiding guidance da za a ba ta hanyar koyarwa kuma shirya ta uku shine shirya ta dacewa wanda ko da a gidan annabi kake Allah bai baka wannan shari'a annabin ba zai baka annabi Nuhu ɗansa bai musulunta ba annabi Lutu matarsa ba ta musulunta ba annabi Nuhu ba akwai ɗansa da bai musulunta ba annabi Ibrahim babansa bai musulunta ba wannan shiriyar da Allah ya ce in ci kan zare ita ita ce ba su samu ba amma ɗan Abu Jahil ya musulunta yake mata bin Abi Jahal ga inkon Allah al bin ibn al bai musulunta ba amma dan sa Khalid ibn walid ya musulunta Asma'u gidan da Abubakar ta musulunta amma babar ta musulunta ba har ta mutu da yawa sahabbai akwai wanda iyayensu ba su musulunta ba wasu 'ya'yansu ba su musulunta ba wasu matan su sun ƙi musulunta sai rabuwa su kai wannan ita ce shiryar da Allah ya ce da manzo Allah ma kai ba kai ba kake shiryar da wanda kake so ba in ka karanta Qur'ani sai Allah ya kalle ka ya tausaya maka sai ya saka cikin shiryayye kuma manzo Allah sama da yazo baffan sa zai mutu yana kuka yana cewa ya baffana Abu Talib kenan kalma ɗaya ka ce la ilaha illallah zan tsaya maka a gaban Allah zan zama lauyan ka saboda ya nuna wa manzon Allah kauna ya yi wa manzon Allah hidima har ƙarshen rayuwarsa amma ya kasa cewa la ilaha illallah su kuma annan suna wajen da suke kai ka faɗa za a yi maka gori yanzu za ka bar addinin kakannin ka na bautar gumaka sai ya ɓata rai in ya kalle in ya kalli manzon Allah sai ya murmushi ya yi hawaye har ya rasu ƙarshen kalmar da ya faɗa ce ni har yanzu ina kan addinin Abdul Muttalib manzo Allah sai suka kirkirewa da manzo Allah dariya sai manzo Allah ya ce wallahi sai na nema masa kafara sai ba Allah ne ya hana ni sai Allah ya saukar da aya cewa ba kai ne kake shiryar da wanda kake so ba Allah ne ke shiryar da wanda ya dama haka Allah shi ka ne mai wannan shiryar ta gaba da dan ba sai an roƙe shi kuma yake bayarwa saboda haka sai Allah ya ga dama in ga dama sai ya kawo ta gida gaba ɗaya ya raba ta in ga dama kuma sai ya kawo ɗan kirki ya ba su in ga dama sai ya kawo mazan kawai ya ba su ya ƙala mata in ga dama ya kawo matan ya ba su ya ƙala mazan in ga dama ya ba wa masanan ya ƙala jahilan in ga dama ya ba jahilan ya ƙala masanan in ga dama ya haɗa masanan da jahilan in ga dama ya haɗa mazan da mata in ga dama ya haɗa kowa da kowa ma a taƙaice da wannan ita ce shirya ta gamdakatar wanda duk inda mahaifin kai sai da ilimi da addini in Allah bai shirye ka ba za ka shiri ba to nawa ana samun kan malam ta ce halin malam ka gan shi abin da gidan shi ɗan annabi Musa Fir'auna ne ya rene shi amma kuma Allah ya sanya shari'a a hannun annabi Musa Musa Samiri kuma a hannun mala'ika Jibril ya taso amma ya zama sai ɗan kun gane ko to Qur'ani yana taimaka maka wajen samun wannan shari'a sai shari'a ta hudu ta ƙarshe ita ce shiriyar da ba a samun ita a lahira in muka haɗu a farfajiyar tashin alkiyama za a kyala kowa a ce ya tafi gidansa ɗan wuta zai wuta ɗan aljanna zai aljanna to wanda zai samu shari'a da kan hanya sai wanda Allah ya ga dama yasa Allah ya faɗa cikin suratul fajr wa hudu ila wa hudu ila tayyib min al-qawli wa hudu إلى صراط الحميد Allah ce tun a duniya aka shigar da su zuwa magana wacce take mai daɗi ta halal wacce in sun yi za su shiga aljanna a lahira kuma Allah ya nuna musu hanyar da za su shiga aljanna ya tabbata a cikin sunan ibn majah da wani sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yan aljanna ranar alkiyama za a shiryar da su a nuna musu hanyar gidansu za su gane gidansu aljanna sai da kin tashi za ki gane gidan na aljanna ba ki shiga gidan wata ba kamar yadda suke gane gidansu na duniya idan muka tashi da wata za ta manta ta yi wani gidan ne turan alkiyama dukkan abin Allah zai nuna masa hanyar da zai ci gida to qur'ani shiriya ne yana ba wa mutum wannan shiriya kun ga kenan qur'ani ya haɗa dukkan shiriya guda hudu ake al-hidayat al-amma hidayat irshad hidayat tawfiq wa hidayat ila al-janna Allah muna roƙonka ka da mu akan tafarki na jiki ka sa mu ga hanyar mu ta aljanna ranar kiyama ka sa Qur'ani ya tice mu Allah ka kimsa mana shiriyar mu a cikin zuciyar mu Allahumma alhimna rushidana Allahumma alhimna rushidana Allahumma alhimna rushidana اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنك لا إن إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك من كلامه في ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك